نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحييكم بكيف الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم نربع 27 ga watan shawwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1436 wanda ya daidai da sha da watan august shekara ta 2015 miladiya insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu da muka saba a cikin wannan daura al'ilmiya fi ulumin hadith a cikin wannan littafi mai albarka al-manzumatul kuniya. jiya mun tattauna akan salasatu anwa min anwa ulumul hadith mun tattauna na uka guda uku da cikin daga cikin anwa ulumul hadith na farko shine al mudabbaj al mudabbaj inda mun kai bayani ya ke nufi da mudabbaj kuma mun ka ba da misalai akan haka sannan nau'i na biyu da mun ka tattauna jiya shine al-muttafiq wal muftariq inda mun ka bada tarif abinda ake nufi da al-muttafiq wal muftariq kuma mun ka bada misalai akan surori ne kamar yadda mun ka ambata sannan mun ka tattauna akan al-mu'talif wal mukhtalif inda mun ka bada ta'arifin sa kuma mun ka bada misalai akan haka to yau insha Allah za mu ci gaba da hadith al-munkar da kuma hadith al-matruk insha Allah malam rahimahullah ya ce والمنكر الفوز به راو ددا تعديله لا يحمل التفوض ما لا يتي والمنكر حديث المنكر الفوز به rawi shi ne hadisin da rawi daya ya kadaita da ruwaito shi rawi daya ya kadaita da ruwaito shi gada adiluhu amma wannan rawi ya wayi gari adalarsa la yahmilu tafarruda ma'ana adalarsa ta isa ya kasance ya kadaita da ruwaya shi kadai ba ma'ana adalarsa bata ishe shi ya kasance ya ta da ruwaya shi kaɗai ba har karɓi hadisinsa don akwai wasu waɗanda adala suna da ƙarfi wanda ko da sun ta da ruwaya ana karɓa hadisinsu to amma shi wannan rawi da ya ta da ruwaya wannan hadisin adalarsa bata ishe shi da za ta kai matsayin a karɓi hadisinsa idan ya yi intiraji da ta wannan hadisi shi ne a duk da malakami yace wal munkaru fardu bihi rawi da ta'diluhu la yahmilu at-tafarruda ma'ana wal munkar hadithul munkar al fardu bihi rawi shine hadisin da rawi ya kadaita shi kadai da ruwaito shi da da ta'diluhu yawayi gari adalarsa la yahmilu at-tafarruda bata ishe shi ya kasance shi kadai ya ruwaito wannan hadisin ba ma'ana idan ya kaɗaita ruwaita wannan hadisin to adalarsa ba ta isa a karɓi wannan hadisinsa ba ma'ana adalarsa ba ta da matsayin da ta kai idan ya kaɗaita da hadisi a karɓi ruwayar wannan hadisi nasu to wannan ne abin da malam ya kawo game da tarif hadis al munka to akan wannan tarihin da malam ya kawo hadis al munkar malamai sun yi saɓani game da tarihinsa. tarihi na farko shine wanda malam ya kawo wanda shine ra'ayin malam wanda shine ra'ayin malam shine kamar yadda waɗanda sun ka tafi aka wannan ra'ayi suna cewa game da tarif hadisul munkar huwa al-hadith allazi انفرد بروايته راوي ضعيف انفرد بروايته راوي ضعيف الذي فهش غلطه allazi fahusha galatuhu aw kasurat gaflatuhu aw kasurat gaflatuhu aw fisku aw fisku wannan shine tarifin da malamai masu irin ra'ayin malam sun ka tafi a kai ma'ana huwa alhadith allazi in farada bi riwayatihi rawin da'if shine hadithin da rawi wanda addaifi ya kaɗaita da ruwaita wannan hadisi allazi fahu shagalatu wannan rawi kurakuransa sun yi nuni. ma'ana duk in ruwaito hadisi yana kurakurai masu nuni aw kasurat gaflatuhu ko kuma gaflatsa ko sabi na kalishi da gafla da hausa ma'ana rashin eh, rafkana rafkanarsa ta yi yawa aw fiski ko kuma fasikancinsa ya yi yawa to wannan shine ta'arifin da mana yake a kai shi ya ce walmunkar eh, munkaru biyu bihi rawin jada waton shine abin da malam yake a kai waton da ra'ayin malam shine hadithul munkar shine rawin da'if yayi infiradi da ruwaito wannan ruwaya yayi infiradi da ruwaito hadisi ya kasance duk cikin malamai baki ɗaya na sunna babu wanda ya ruwaito wannan hadisin sai shi wannan rawi kuma wannan rawi ya kasance cikin siffarsa fakusha galatu ya kasance yana da mummunan kurakure wurin ruwaya ma'ana don ya roƙe hadisi sai ya yi kuskure mai muni ko kuma ya kasance yana da gafla raskana da yawa bai da itimami akan abin da yake ruwaitowa ko kuma ya kasance yana da fasikanci kuma fasikancinsa ya yawaita to wannan shine ra'ayin malam da wasu malamai daga cikin malaman hadisi ina fata an fahimci wannan to ra'ayi na biyu shine ra'ayin da ibina hajji al-asqalani yake akai da mafi yawan malaman hadisi wanda kuma wannan ra'ayi na biyu shine aqrab ila sawab aqrab ila sawab shine ra'ayin da ibina hajji al-asqalani yake akai sannan da ra'ayin mafi yawan malaman hadisi shine ta'arifinsa هو الحديث الذي رواه الضعيف هو الحديث الذي رواه الضعيف مخالفا مخالفا لما رواه الثقة لما رواه الثقة shine حديث da rawi da ifi ya wani rawi wanda ya roce irin wannan hadisin amma rawin da ya roce wannan hadisin sika ne ina fata an fahimci wannan huwa al-hadith rawahu daif mukhalifan lima rawahu as-siqa lima rawahu as-siqa shine hadisin da ya kasance rawi da'if ya ruwaito shi sannan ba ya ruwaito wannan rawi ya ruwaito wannan hadisin sai ya saba ma wani rawi wanda as-siqa ma'ana da shi da wancan rawayin baki ɗaya sun waito wannan hadisin a wurin malami guda to amma shi wanga rawi da ne sai kuma wannan ruwaya tasa da ya ruwaito sai ya saba ma classmate ɗinsa wanda a cika daga wannan malami ya saba ma abokin karatunsa akan wannan ruwaya daga wannan malami to wannan shi ne ta'arifi na biyu da malamai sun ka basuwa akan hadith al munkar al munkar kamar da ne ambata akwai ra'ayi guda biyu ra'ayin malam wanda ya kawo nan da ra'ayin wasu malaman hadisi sun tafi akan cewa abinda ake nufi da hadisi muka shine infrared eh, eh, a tafarudun rawi da'if shine rawi da'if ya tafarudi da ruwaito hadisi shi kadai wanda ya kasance wannan rawin da'if ya siffantu da fahshul galat yana da yawa munanan kurakurai idan ya ruwaito hadisi ko kuma ya kasance yana da Eh, rakkanwa mai yawa ko kuma ya kasance yana da fasikanci mai yawa to wannan shine ra'ayi na farko na malam da kuma ra'ayi wasu malamai da cikin malaman hadisi sai ra'ayi na biyu shine ra'ayin ibn hajar al-asqalani rahimahullah da wasu daga cikin malamai wanda ni bayani cewa wannan kauli huwa aqrab ila as-sawab huwa aqrab ila as-sawab wato shine ma rawahu da'if mukhalifan lima rawahu siqa mukhalifan lima rawahu as-siqa shine hadisin da da'if ya ruwaito ya saba ma siqa a wajen wannan ruwaya ma'ana da da'if da siqa suna da malami ɗaya to kowane ɗaya daga cikin soroton hadisi daga disem daga malami ɗaya wanda sun kai istiraki wajen rawaito hadisi sai dai shi wannan rawin da ne wannan rawin fiqa sai da isi ya saba ma fiqa to sai ya kasance hadisin da'if ya kasance al munkar hadisin suka ya kasance al ma'ruf ya kasance al ma'ruf to wannan shine abinda malamai sun ka ambata game da ta'arif hadis al munkar to za mu yi insha Allah kokari mu bada misalai akan kowane ta'arifi akan kowane da misali akan na awwal da kuma misali akan tarif a sani na'am al awwal misalin ta shine hadisin da imam nasa'i ya rawaita cikin sunan al-kubra cikin sunan al-kubra da ibn maja a cikin sunan nasa min tariq abu rukai abu أبو زكير زكير أبو زكير اسمه يحيى بن محمد بن قيس wannan ruwaya imamun nasa'i ya roke ta a cikin sunan kubra da kuma ibn maja a cikin sunan nasa ta hanya abu zukair yahya bin muhammad bin qais yahya muhammad bin qais shi kuma ya ruwaita wannan hadisi ya roto wannan hadisin daga hisham bin urwa daga hisham bin urwa hisham bin urwa daga babansa urwa bin zubair urwa bin zubair ya roto wannan hadisin daga aisha siddiqa radiyallahu anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsira da nake Allah tabbata a gare shi ya ce a cikin wannan hadisi cewa kulu albalh bitamr ma'ana ku ci dabino albal shi shine dabino danye dabino danye in za ku wanda ya kasance da nina ba ku ci tare da attamr fa inna shaitan fa inna shaitan fa inna ibn adama idza shaitan saboda idan an adam ya ci wannan albalah tare da tamuru lokaci ɗaya to wannan yana sa shaitan ya yi bakin ciki ga duba shaitan shaitan zai yi fushi to wannan hadisi bayan imamu nasa'i ya kawo shi yake cewa haza hadisun munka haza munka tafarra da bihi abu zukair da bihi abu zukair wa huwa shaykhun salih shi abu zukair malami ne mai salah ma'ana mai yawan ibada ba shi da matsala malami ne mai yawan ibada ba shi da matsala wa akhraj lahu muslim fil mutaba'at har imam muslim ya fitar da hadisin sa a cikin al mutaba'at wa shawahid laysa fi usul laysa fil usul fil mutaba'at wa shawahid sannan imam an-nasa'i ya ci gaba da cewa gaira annahu غير أنه لن يبلغ Mallan, من لن يتحمل تفرده yace sai dai shi wannan malamin bai kai matsayin rawan da zai a karɓi hadisin sai idan ya yi tafarudi da shi ba ina fata an fahimci wannan bai kai matsayin idan an karɓi in ya roto hadisi a karɓe shi ayi aiki da shi bai kai matsayin haka ba saboda ni saboda in ka bibi tarjuma sai malamai sun ce yana da matsala a wurin harda malamai sun ce yana da matsala a wurin harda suna da matsala a wurin harda ma'ana layyinul hadis ma'ana harda haddasa mai taushi ce kwarai saboda haka ya kasance yana kurakurai to saboda haka idan ya tafauri da hadisi kamar da imamun nasa'i ya ce bai isa ya yi tafauri da hadisi a karba ba ina fata an fahimta to wannan shine misali akan ta'ariful awwal shi yasa imamun nasa'i ya ce haza hadis munkar saboda ni saboda abu zukair yahya bin muhammad bin qais da isa ya yi tafauri da ruwaya ba a karba saboda ni saboda shi na da matsala a wurin hazarsa shina da matsala a wurin hazarsa ina fata an fahimci wannan to wannan shine misalin abinda eh, abinda imamun nasa'i ya yi bayani game da abu zukair sai game da ta'arifi game da ta'arifi na biyu game da ta'arifi na biyu misalinsa shi ne hadithin da ibn adi ya fitar su a cikin kamil fi a ƙa'in rijal sannan ibn abi hatim ya fitar da shi a cikin kitabul ilal ya fitar da shi a cikin kitabul ilal kuma ya yi ishara da shi a cikin kitab al-jarh wa ta'dil sun ya fitar da wannan ruwaya da shi da ibn adi min tariq abi min tariq abu hubayb bin habib abu hubayb shi kuma daga tariq ibn abi ishaq as shi kuma daga aizar bin hurais aizar bin hurais shi kuma daga hidiru umma abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala man aqama as-salah wa ata az-zakah wa sama wa hajja al-bayt wa qara al-bayt dakhala al-janna cewa wanda ya tsaye da sallah ya ba da zakka ya yi azumi kuma ya yi aikin hajji kuma ya girmama bakonsa ya ma bakonsa liyafa ya girmama shi to zai shiga aljanna zai shiga aljanna wannan shine hadisin da wannan ubay bin abi bin abi habib bin abi abi abi zayyat kamar da ni bayani wannan hadisin ibn abi ya fitar da shi a cikin kamil da ibn abi hatim a cikin ilal sannan kuma ya ambace shi a cikin jar tabi to baya ambace wannan hadisi wasu ila abu zur'a a aurazi an tambayi abu zur'a a aurazi abokin babansa abu hatim shi abbaban abdurrahman bin abi hatim to lokacin da allah ya masa baiwa sun ka aje sun ka eh, zaunar da shi da shi da babansa sun ka ta bashi ilimi yana rubutawa shi abdulrahman bin abi hatim to yake cewa su ila abu zur'a to an tambayi abu zur'a a razi game da wannan hadith yake hadith munkar hadith munkar wa huwa mawquf ala ibn abbas wa huwa mawquf ala ibn abbas yace wannan hadisi munkar ne saboda mawquf ne ala abdullah bin abbas mawquf ne ala abdullah bin abbas mawquf ne ala abdullah bin abbas sannan an tambi babansa abu hatim razi game da wannan hadisi a cikin ilal ya ce haza <coughs> hadisin munkar غير ثقات رواه عن أبي إسحاق عن ابن عباس موقوفا ya ce wannan hadisi munkar ne saboda gairu min siqat wasu siqat waɗanda sun karo wannan hadisi wanda ba hubai bin Abi Habib ba sun waito shi daga Abi Ishaq as-Sabi'i an Ibn Abbas mawqufa ma'ana hadisi ne daga Ibn Abbas laysa marfu'an ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama to kun ga annan hubai bin Abi Hubai bin Abi Habib ya saba man ya saba ya saba ya saba masiqat ya saba masiqat ya saba masiqat ya saba masiqat shi yasa Ibn Hibbana Abu Hatim ibn Hibbana cikin kitabul majruhi da yazo wurin bayanin sa yake cewa kana min man yarfa'ul marafi mimman yarfa'u kana mimman yuqallibu al wa yarfa'u al-marasil bighairi ta'ammud ya kasance mutum ne wanda yana jujjuya yana taqlidin din asanid kuma yana hadisan da al-marasil shi na ɗaukaka su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bighairi ta'ammud ba tare da danganci ba saboda matsalar da yake da ita a wurin adab ba tare da ganganci ba ina fata an gane wasara gaira muhtajjin sai ibn hibban yace saboda haka sai ya kasance ba a kafa hujja da hadisinsa ba a kafa hujja da hadisinsa ina fata an fahimci wannan to kun ga nan yayi muhalafa kata baki ɗaya waɗanda sun karoto wannan hadisi daga abi ishaq ta hanyar abdullah bin abbas dukkaninsa su rawaito shi mawqufan ala ibn abbas dukkanin su na hadisi mawquf ga Abdullah bin Abbas amma shi hubai bin Abi Habib shi kadai ya ɗaukaka wannan hadisin kamar da muka ambata da farko zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi na shi adalin da yasa ibn Hibana wurin tarjuma ta yake cewa kana mimman yuqallibu ah, asanid wa yarfa marasil ya kasance yana cikin mutanen da ke jujjuya taqalid din afani sannan kuma yana ɗaukaka marafi ma hadisin da amurta sai ɗaukaka shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa sara gaira saboda haka sai ya yi gari malaman hadisi ba su kafa hujja da hadisinsa ina fata an fahimci wannan wannan kama abinda Eh, yana cikin kitabul majmu'in kamar da abu abu hatim ibn hibban al-busti ya ambata to wannan shine misalai game da waɗannan nau'uka guda ina fata an fahimci wannan to tambaya ita ce ma huwa wajh ittifaq bayna hadith al-munkar wa shadh wa wajhu tafarruq baina hadith ash-shadh wal munkar menene qadaru mushtarak qadaru mushtarak baina hadisin munkar wa shad da kuma menene aujuhu tafaruq bainahuma kun fahimci tambayar wa zai ba ansa mala haruna na'am hadisi shi saka ya saba ma da mm. da yawa shi kuma mankan da isi ya saba ma shi nan da ƙari akwai ma guda kaga cikin jaraba in jaraba ce kawo da kanka da yawan rubutu akwai kalma guda da zaka faɗi sai ka samu da ka samu 100% alaƙa kai kace al-mukhalafa shi ke na ya isa ba ta kai dogon bayani ba direct alka kawai al-mukhalafa yadda rawi a cikin hadisi shaji ya saba haka rawi a cikin hadisi da ya saba wannan shine wajibu ittifaq bainahuma ina fata an gane al-mukhalafa to wajen tafarruq waɗanda ba su taɓa magana ba su zan tambaya malam sai maka ga malam suna ma na kai na na suna malam bakar na ina na eh, abin da ya kamata ɗaya ka ce حديث الشاذ المخالفة من راوي المقبول وحديث المنكر المخالفة من راوي الضعيف شي كنا to <laughs> wannan shine bambancin bambanci tsakanin hadisi shaz da hadisi munkar don hadisi shaz ma rawahu al-maqbul mukhalifan liman huwa aula minhu imma adadan shi ko da'if ma rawahu da'if muhalifan lima rawahu thiqa wannan shine wajhul alaqa shine muhalafa at-tafarruq shine muhalafa ta shuhud ta kasance daga rawi al-maqbul muhalafa ta munkar ta kasance daga rawi al-da'if wancan na sai mu ce kamar al-muttafiq wal muftarid bayan hadith shaz wal hadith al munkar inda sun kai ittifaqi gehen muhalafa inda sun kai iftiraqi muhalafa ta kasance wurin shaz daga rawi makabul muhalafa ta kasance wurin munkar daga rawi abba'i to wannan shine bambancin tsakanin hadisin munkar da hadith الشاذ na'am to wannan shine takaitaccen bayani game da hadisul munkar kamar yadda malamai sun kai bayani sai mu shiga cikin hadis al matruk hadis al matruk malam rahimahullah ci gaba da cewa matrukuhu ma wahidun bihin farad wa ajma'u li da'atihi fa huwa karad mala yace matrukuhu hadisin da an masluk a cikin anwa ulumul hadis ma wahidun bihi farad shine hadisin da rawi ɗaya kaɗaita da ruwaito shi wa ajma'u li kuma malaman hadisi baki ɗaya sun yi ijma'i akan raunin wannan rauni fa huwa wannan hadisi ya kasance mardud nan kaf ga min ziyada kafin ziyada ce ina fata an fahimci wannan saboda eh, ausan na shi'ar kaf lil ziyada ma'ana fahuwa huwa karad ai fahuwa mardu fahuwa mardu hadithin an raddin sa ina fata an fahimta matrukuhu ma wahidun bihi farad matruk hadith shine hadithin da rawi guda ya kadaita da ruwaito shi wa ajma'u li da'atihi sannan malamai baki ɗaya sun yi a kan raunin wannan rawi fa huwa wannan hadis fa huwa mardud hadisi na ma'ana malamai sun yi raddin hadisin ba su karɓe shi ba ta wannan shine abinda malamai ambata game da hadis al matruk hadis al matruk game da tarif hadis al matruk kamar da malamai sun ka ambata huwa al hadis allazi هو الحديث الذي في إسناده في إسناده راوي متهم بالكذب متهم بالكذب متهم بالكذب أو كثير الغلط أو كثير الغلط أو شديد الغفلة أو شديد الغفلة هو الحديث الذي في إسناده راوي متهم بالكذب متهم بالكذب أو كثير غلط أو شديد الغفلة to wannan shine abin da malamai sun ka ambata game da ta'arif hadis al-matruk wato ne hadisin da cikin isnadinsa akwai rawi muttahamu bil wanda an tuhumce shi da yin karya ana tuhuma ta da yin karya ba a yanke ɗari bisa ɗari ba makaryaci ne amma ana tuhuma ta da yin karya ana tuhuma ta da yin karya ko kuma ya kasance kasirin galas wasan kurakuransa masu muni sun yawa sun ce gona da iri kurakuransa masu muni sun yawa sun ce gona da ido sannan au shadidin gafla ko kuma gaflarsa rakamuwarsa ta yi tsanani da yawa ta yi tsanani da yawa to wannan idan an samu rawi wanda ya siffantu da waɗannan siffofi da waɗannan siffofi to sai ana siffanta wannan rawin da cewa maturuk al hadith maturuk al hadith maturuk al hadith to idan mun ka dubi wannan tarihi kenan asbab inda za a kira rawi matrukul hadith asbab guda biyu asbab guda biyu ne na farko al-ittiham bil kazi al-ittiham bil kazi na biyu kasaratul akhta don yana shiga ciki wannan kasirul galat da shadidul gafla ina fata an fahimci wannan in mun dubi wannan ta'arif kamar da ce za iya fahimci cewa asbab ɗin da za a ke rawi maturuk alhadis guda biyu ne ittiham bil kadib da kuma kasaratul al shine a tuhumci mutum da karya sannan ko kuma kurakuransa su wuce gona da iri ina fata an fahimci wannan to me yake nufi da rawi muttahamu bil kazi wajen malaman hadisi ya ke bada ansa ya sun ce marawi al muttaham bil kazi ya ke nufi na an da ya malam suna malam muhammad na abin da ne da muttahamu bil kazi shine rawin da ya kasance maganganunsa a na al'ada da ke da mutane an san makaryaci ne amma ba a taɓa samun sa ya kirkira ƙarya jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to saboda haka idan ya faɗi hadisi sai a ce kai ana tuhuma sai da ƙarya ki da ƙarya ke saboda ƙarya ta zama jikinsa duk in zai magana da kai sai ya faɗa maka ƙarya to amma duk binciken da an kai ba a samu ya kirkiro ƙarya ya jingina ta ga eh, al-mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an fahimci wannan to wannan shi aka yi da al-muttaham bil kadhib al-muttaham bil kadhib to za mu bada misalai ko misali daya game da rawin da a matruk hadith bi sabab ittiham bil kadhib sannan mu bada kuma misali insha Allah ta'ala da rawi da al-matruk al-hadith wanda ya karɓi sabab kasaratul akhta ina fata an fahimci wannan to misali na farko akan muttaham bil kazib muttaham bil kazib shine hadisin da abu hatim razi ya fitar da shi a cikin abjar wa sannan kuma ya ambace shi a cikin ilal sannan ibn hibbana ya ambace shi a cikin kitabul majruri ibn adi ya ambace shi a cikin kamil fi du'afa rijal haka hafiz al-uqayli ya ambace shi cikin az wannan hadisi na sun waito shi ta hanya amr bin shamir amr bin shamir al-ju'fi amr bin shamir al-ju'fi shi kuma ya rawaito wannan hadisi daga jabir al-ju'fi jabir al-ju'fi shi kuma jabir ya roto shi an abid tufai abid tufai sahabi na karshe wanda ya rasu amir bin wasila amir bin wasila ko kuma bayani shi a sahabi na karshe wanda ya rasu baya ne duk wanda ya idda ya cewa sahabi ne kare yake shi a sahabi na karshe wanda ya rasu kamar da malamai sun ka tabbatar suwa ina fata an gane ba ana bin malik ba kamar da suka faɗa ana bin malik shi as-sahabi na ƙarshe da ya rasu a basara ina fata an gane a basara amma baki ɗaya sahabi na ƙarshe wanda ya rasu shine abu tufai an amir wasu wasila radiyallahu anhu wannan hadis ja'far eh, jabir al-ju'fi ya roƙe shi daga abu tufai shi kuma ya roke shi daga ali radiyallahu anhu da amma bin yasir amma ya yasir kala su duka guda biyu sun ce ma'ana ali bin abi talib amirul mu'minin radiyallahu anhu da kuma ammar bin rashid radiyallahu anhu sun ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر ويكبر يوم العرفة من صلاة الغداء ويقطع في صلاة العصر ويقطع في صلاة العصر في آخر أيام التشريق في آخر أيام التشريق وانا حديثي كما يدني بياني عام بن شمر الجؤفي شيروتش دقى جابر الجؤفي jabir al ya roke wannan hadisin daga abu tufai amir bini wasila radiyallahu anhu shi kuma daga ali da amma hadisin ali radiyallahu anhu da amma radiyallahu anhu suna cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر النبي al الله a cikin salat فينا القنوت أتكين صلاة الفجر ويكبر يوم kuma كما النبي ينا التكبير الله أكبر الله أكبر أرانا عرفة ينا فاروا من صلاة الغداء بعد صلاة الصبح ويقطع في صلاة العصر وينكي أ معنى الآية أ صلى العصر في آخر أيام التشريق ا أرانا تكرشي اسكن أيام التشريق قصة أيام التشريق يا أيام التشريق ولا يكون كني مالا بعض أيام التشريق na'am <laughs> na ayyamu asalu wasu ga yana son ka faɗa mana a ina suke wani lokaci a cikin wani wata kuma wace rana waɗanne kwanaki ne ranar sallar ya tana cikin ayyamu ta shiru da na uku da na ayyamu ta shiru kwana biyu ne ko kwana uku sai kwana uku suna fara daga ina daga yaushe suka farawa ranar sallah kenan eh, ranar sallah tana cikin ayyamu tashrik to ka san hana azumi cikin ranar sallah amma ayyamu tashrik tana iya azumi da wanda bai yanka hadaya ba to kenan <laughs> na'am rana sha ɗaya sha biyu sha uku an sami sauƙi malama <laughs> to waɗannan hadisi ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam halar takbiri to rana arfa ma'ana rana arfa rana tara ga watan zulhijja sannan ya ƙare a sallah asuba a sallah asuba zai fara Allahu akbar Allahu akbar takbira sannan ya yanke a sallar la'asar أرانا تكالشي أيام التشريق وانا حديث شيني واندا عم جيني شمير يا ويتو تو أمو دين شمير الجوثي ما لم يتني مغنغنو أكنسا إن كنت بترجمة ما لم يتني مغنغنو أكنسا قال إمام النسائي إمام النسائي a cikin littafinsa addu'afa wal matuliki ya ce matrukul hadis amur bin shamir wa huwa matruk hadis kala aljuda zani fi tarihi aljuda zani ya ce a cikin tarihin insa cewa amur bin shamir za'igun kazzab za'igun kazzab ma'ana Eh, za'ik wanda karkace hanya kuma makaleci makaleci kala yahya bin ya yahya bin mai a cikin su'alat na abbas dini yana cewa laisa bishai laisa bishai ma'ana wannan jargi ne babba laisa bishai ma'ana ba komai ba ne ma'ana hadisi da rashi ne da samu ya bi ba wani abu ba ne ma'ana laisa bishai sannan قال ابن حبان رحمه الله ابن حبان رحمه الله لا في كتاب المجودين جلد وجن ترجم عمرو بن شمس الجوفي قال كان كنيته أبو عبد الله يتي كنيسة في عمرو الكنيسة أبو عبد الله أبو عبد الله يروي عن جابر الجوفي ينا رواية دجا جابر الجوفي wahuwa huwa min ahli kufa sannan kuma shi amr bin shamir min ahli kufa sannan yace kana rafidiyan kana rafidiyan cewa shi dan shi'a ne ma'ana rafidi ne wa ka yashtumu ashaban nabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana zagin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa kana al-mawdu'at an istiqa kuma ya kasance yana ruwaito hadisan ƙarya ya jingina su zuwa ga ruwa ta waɗanda a istiqa fi fada'il ahli bait da falalolin ahli bait wa gairi wa gairihim da wasu su ma'ana ya hadisan ƙarya ya jingina da istiqa game da falala ahlul bait game da falala ahlul bait da wasu waɗanda ba ahlul bait waɗanda sun kai mai daɗi ina fata an fahimci wannan sai ibn hibban ya ci gaba da cewa la yahillu kitabata hadisi baya halatta a rubuta na'am ibn hibban ya ce cewa la kitabata baya halatta a rubuta hadisinsa illa ala wajen ta'ajjub sai kawai idan zaka rubuta ka rika kallon mamakin irin karya da ya rika yi amma haka kawai ka rubuta lista hadisin ka watsa baya halatta baya halatta ka rubuta hadisin ka sai illa ala wajen ta'ajjub sai dai ta hanyar kawai mamakin irin karyar da ya kari ka rubuta ka ga irin karyakin da ya yi to wannan shine amr bin shamil al-ju'fi dan shi'a ne hadisi hazzajin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi ina fata an fahimci an fahimci wannan yana zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana kikkiro hadisan ƙarya yana jinginawa da siqat kana min man yarwi al-mawdu'at eh, an siqat fi fada'il ahli al-bayt ya kikkiro hadisai na ƙarya ya jingina da siqat ta hanya eh, nuna falala ahlul bayt ina fata an fahimci wannan to shi ne am bin shamir al eh, al-jufi to mafi yawan malamai sun tafi akan cewa masu ne kamar yadda mun ka ambata ina fata an fahimta to wannan shine misali rawi mustaham bin kazi mustaham bin kazi sai misali masrukul hadith wanda ya kasance allazi kasura akhta'u wanda ya kasance kurakurai ne sun yawa shine hadisin da na taba karanta muku shi anan hadisin tirmidhi inda imamu tirmidhi yake cewa sufyan سفيان بن وكيع حدثنا عيسى bakar bin abi Maryam بكر بن ابي مريم الغساني an زمرة بن قبيل عن شداد بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال alkayyifu man dana nafsa har zuwa ƙarshen hadisin shahararren hadisi na kowa ya san wannan hadisi to wannan hadisin imamu tilmi ya rawaito shi amma cikin isnadin sa akwai abubakar bin abi maryam al-gassani abubakar bin abi maryam al-gassani قال إمام أحمد ليس بشيء قال إمام أحمد ليس بشيء إمام أحمد بن حنبل كما إذا ننسى يروي عبد الله تجريش ليس بشيء sannan eh, sannan imamun nasa'i ya ce matruk imamun nasa'i ya ce matruk wa qala ibn hibbana ibn hibbana ya ce cikin kitabul majlulin kana min khiyari ahli sham ya kasance cikin mafifitan mutane a mutane yana rabi'ul hijr amma sai dai yana da eh, eh, haddasa tana da muni ma'ana suna da matsala mai muni a haddasa fa yuhaddith yahi duk ya ba da hadisi sai yayi kurakurai wa kasara zalika ne kuma haka yayyawaita akai ne yayyawaita akai ne hatta ita haka tark hatta ita istihaqqa har sai da ya cancanci a bar hadisin baki daya ya zama maturu a bar hadisin baki ɗaya saboda yawan saboda yawan haka da saboda ya samu matsala da kwakwalwa duk ya faɗi halifi ya kuskure kuma wannan ya kasance zuwa ƙarshen sa ba daga farko ba kamar yadda dalilin da ya sa samu wannan matsala kamar yadda abu hatim razi ya ambata yace talaqahun nusus fa akhadhu mata'ahu fakhsala barayi sun da shi gidansa sun ta sace masa kaya sai dai ya rikici ya ba fahimci wannan haka al'amarin ubangiji ce yana jaraba kowa da abin da ya ga dama shi yasa a cikin ilimin hadisi akwai waɗanda aka kira al-mukhtalifun waɗanda sun ka samu matsala farkon su ruwaya su suna da kyawu amma karshen su saboda tsuma ko saboda ai musu mutuwa ko saboda wani abu sai su samu matsala na kwakwalwarsu sai su rikice sai su rikice kaga kana iya da ahlus sham kana yin iya kamar da ibn Hibban yake kana iya da ahlus sham ya kasance cikin mafificin mutane waɗanda aka nuna ya da su akan wajen takawa da tsoron Allah shi ne saboda haka ba wai shi sa malamai ta cewa ba yawan ibada mutum da tsoron Allah zai sa wai in ya faɗi hadisi a karɓa ba don akwai malamai cikin jihar wata abin da aka ce musu adraktuhu ghaflatu salihin wannan jarhi ne ba karba hadisi ma'ana gaflatu salihin ta same su ya kani da gaflatu salihin wato saboda yawan ibada da suka ba su muzakara ba su karatu kuma sai ɗalibai sun ka kato ba su muraja a ba su karatu sai su rika ba da hadisi sai su takura kurai to in malamai sun gane haka sai a ce a daraktuhu gaflatu salihin daga gaga shi da taƙa da tsoron Allah amma ya kasance masulukul hadis kama yanzu irin abubakar bin abi maryam al-dastani min kiyara ahli sham in za a ba da labarin cikin mutane masu tsoron Allah da takawa a sham almanci sham da muna nufin eh, yanzu syria da palestine da jordan da lebanon su ne a sham a da ina fata an fahimta to ya kasance yana yiwa kila yana cikin damash ko yana cikin halab ko yana cikin eh, yana eh, jordan ko dai ana nufin sham baki dai kana min kiyab ahli sham lakin kana rabi ulke kamar da ibn hibban ya ambata sai dai suna da matsala hadda ta yi muni hadda ta saboda haka kuma duk ya bada hadisi sai ya kuskure duk ya faɗi hadisi sai yi kuskure haka kura zalika min sai wannan abu ya yawaita da yawa a kai hatta istahaqqa har sai da ya cancanci ya kai matsayin da ba a karɓa hadisin sa baki daya ina fata an fahimci wannan kuma shi dalili kamar da na faɗa zan maimaita kamar da abu hatim razi ya faɗa barayi sun ka shiga gidansa sun ka sace kayansa fahtalar sai ya samu matsala na'am to wannan shine shi shine misali game da eh, matruk wanda ya kasance <coughs> matruk wanda <coughs> matruk wanda ya kasance a faɗi ne ke yi yawa to sai hadith al modo shi kuma insha Allah ta'ala sai mu riga mu shi shi insha Allah shine nau'i na karshe nau'i na ƙarshe wanda shi ne afwa hadis al-maudu shi ne an mafi nuni hadisi mai rauni shi an na farko mafi nuni daga gare shi na hadis al-matruk kamar da irin hajji ya jira hadisin maudu shi ne afwa sannan hadis al-matruk sannan hadis al-munkar sannan hadis al-mu'allal حديث معلق قلنا الحديث المدرج قلنا حديث المدرج قلنا حديث المقلوب قلنا حديث مضطرب حديث مضطرب هكا ابن حجر يجرى كافي سواء أن قلت في أسوأ دقم آه، حديث موضوع في مطلوب في منكر في معلل في مدرج في مقلوب في مضطرب انا fata an fahimci wannan to za ان شاء الله sai gobe ya rage mana nau'i daya insha Allah ta'ala kamar da ni bayani jiya hadisi al-mawdu wani nau'i ne mai faɗi sosai saboda haka mun ka ajiye shi cikin kwana biyu insha Allah gobe da rana juma'a insha Allah za mu yi magana akan hadisi al mawdu shina da muhimmanci kwarai da gaske yana da kuma faɗi malamai za ku ga yadda yadda mutane da rashin jin tsoron Allah da suka kwari kitsoro ƙarya su jingina ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma za ku ji mutanen da sun tafi kowa ƙarya a duniya waɗanda sun fi kowa ƙarya a duniya wanda su a wurin su ƙarya ma ta halatta a yi ƙarya <laughs> insha Allah duk za mu tattauna waɗannan eh, insha Allah ra'a sabar kamar da muka yi bayani za mu rufe ra'ata ba za mu rufe sannan mu ba da ijaza tare da isnadi insha Allah ta'ala sai mu bude hilin tambayoyi na wa alaikum assalam yuhaddithu fa yahmi yuhaddithu fa yahmi na'am wa alaikum assalam na'am Hmm. na wannan hadis da ifin jiddan hadis da aka samu afwan tambaya na da kyau hadisin da aka samu rawi matruk a cikin ana kira wannan hadisin da ifin jiddan ma'ana mai rauni mai matsayacin rauni wanda ko da yana da hanya biyu bai tashi ko da ya zo ta hanyoyi daban-daban irin hanyoyi har kusan dubu bai tashi suna nan zai tsaya nan hukunci ne da uku jidda ina fata an fahimci wannan na ok ba ka bari wani yayi yi <laughs> bismillah to ban wani ya daga hannu ne ba malamin ya kamata ka iya faɗi ka iya faɗi da kamar rawaitu a ƙaran kamar da ni baka misali mala yunus da mala aliyu ina fata ta gane duka sun yi karatu a wuri na kuma duk abokan juna ne a wurin karatu kilasi mai tuni sai malam aliyu ya ruwaya da wurin malam yunus to wani shaka ce ma ruwayatu a ƙaran ina fata ta gane idan malam ali ya yi ruwaya daga malam yunus to wanda shi aka kira ruwayato a karan saboda tare shi ke classmate classmate kamar yanzu da ni da kai kasan classmate ina da <laughs> classmate ina da afalan to classmate ina na yanzu in ruwaya da gare ka kaga sai a kira ta ruwayato a karan ko yanzu kai ruwaya da gare ni kaga ta zama ruwayato a karan ina fata an fahimci wannan to amma idan mala ali ya ruwaya daga malam yunus sannan kuma malam yunus ko shi ya ruwaya daga malam ali ta gane ce wannan ana da mudabbaj ko wani ya ruwaya da dan uwansa malam ali ya ruwaya daga malam yunus malam yunus kuma ya ruwaya daga malam ali ko wani ya ruwaya daga dan uwansa to duk in ko a in a ƙara sun ka ruwaya kowa kullu wahidin rawa anil akhar to sai ana kiranta dabbar amma idan guda ɗaya ya roto da ɗan uwansa shi ɗan wata bai roƙo daga gare shi ba don ana kira ta ruwayatu a ƙara ina fata ta fahimci wannan wa alaikum salam alhaji dari ɗaya da goma dari ɗaya da goma wasu malamai sun ce ko da sha ɗaya dari ɗaya da goma ko kuma da sha ɗaya na'am Eh, wani ya yi sallama nan نعم na بالتمر بالتمر نعم بالتمر نعم فإن ابن آدم فإن ابن آدم إذا أكله جذب الشيطان نعم malam ya rike ka da hannu malami na na na na na ya yi infiraji eh, shi kadai eh, eh. kuskure na yana da gafla na'am na'am na'am eh da sawo ba amma wannan shine ra'ayinsa iyaka ya takaita ne a cikin baitin waza ina fata ka fahimci wannan shi wannan shine ra'ayinsa ya taƙaita ne kawai cikin baitin waka amma shi an ra'ayinsa kuma ya ji wasu malamai aka wannan ra'ayi eh aka wannan ra'ayin na farko wanda ne faɗa maka na kawo maka asalin ra'ayi wanda shi malam yake ciki amma cikin baitin waka ya taƙaita na malam aliyu na بين الشاذ والمنكر نعم نعم من التافي نعم ابن حجر نعم na'am kata akan na biyu shi ya yi itimadi a kai shi ya yi a kan ra'ayi da biyu kan da kuma bayan cikin nukuba kuma hafiz suyuti ya tabbatar da wani a cikin tagili borawi a cikin tagili borawi shi ibn hajar a tama da hajar ra'ayi asani na malahamu Thank you. oh na'am eh, tafsirin da ibn hajar yayi okay na farko ya ce eh, martaba ta farko aswa anwa da shine hadisin mawdu sannan hadisin munkar an hadisin masruk sannan hadisin munkar sannan hadis al mu'allal mu'allal sannan hadis eh, al mudraj sannan al maqlub sannan al mustabil na'am kenan babu wata tambaya malam babu ka shi na'am na'am مختلف وال مختلف نعم عمارة دا قمارة da muhammad bin salam da muhammad bin sallam da tashdidin lam alif na'am za a gyara a nuna cewa a tashif wannan shine malar sai kira tashif ina fata ka gane akwai wani nau'i malar da ambace shi nan ba akwai tashif akwai nau'i na cikin ulumul hadith ana kira tashif na akwai kuma hadith muhammad ina fata ka fahimta to wannan za ki shi tafsiri amma ba shi zai kasance hadisi zama da rinki ba ana iya an samu sarwaya a gano hakika ne da shi ne sai a gyara mu rufe ana babu wata tambaya mala hasan babu wata tambaya wasu ba subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته